na ce malam na biye wa mijina ya sa na guji iyayena na yi musu rashin kunya ko gida ba na zuwa yanzu duk sun rasu na yi nadama malam na rasa yadda zan yi shine nake neman mafita ya zan yi na farko Allah ya taimake ki da kika yi nadamar ma domin wani zai yi laifin ya dora akan laifin ya ci gaba da laifin har mutuwa ta same shi haka abin da kika ba iyayenki biki kyauta ba to amma tunda Allah ya sa kin yi nadama akwai hanyoyi guda biyar da za ki iya gyara waɗannan kurakurai da kika yi musu abu na farko dai ki ta musu addu'a ta musu addu'a Allah ji kansu ya musu rama kar ki fasa musu addu'a har ƙarshen rayuwarki abu na biyu kina da halin ki musu sadaka jariya ki musu rijiya ko famfo ko masallaci ko makaranta ko burtsatse ki ce kin yi da sunansu Allah ya dinga ba su ladan abu na uku in ana bin su bashi ko akwai wani nauyi a kansu ki je ki biya ki sauke musu abu na hudu dangin su dangin babanki da dangin babanki ki ci gaba da zumunta da su da kyautata musu su ci gaba da wa iyayen naki addu'a kuma su kansu za su ji daɗi wanda ko suna da rai iya abin da zaki kenan ki faranta musu dangin babanki da dangin babaki ki ci gaba da zumunta da su da kyautata musu da kuma da kuma yi musu ladabi da biyayya sannan abokai da yan uwa da dangi abokai da ƙawaye na babanki da abokai na babanki ki ci gaba da girmama su kina kina mutunta su ci gaba da tuno iyayenki da kyau suna musu addu'a sannan na ƙarshe kada ki yi abin da za a zage su ki yi abin da za a dinga sawa iyayenki albarka ki ce Allah ya iyayenki albarka ki ta yin wannan kuma ki ci gaba da istighfari da neman gafara Allah insha Allah abin zai wuce tunda yanzu ba sa nan balle mu ce ki je ki nema afuwarsu malam na ɗauki yaron shago ne kuma mun yi ƙa'ida da shi na sallamarsa da jarin da zan bashi a lokacin rabuwa to malam sai ya yi mini sata wacce ta girgiza shagon sai na kore shi to malam dole sai na bashi jarin ai ba korarsa za ka ba tunda ya maka sata sai a zo a lissafa abin da ya sata ya zama ya saci nasa kenan ya ɗiba a cikin nasa da aka yarjejeniya da shi in ba ka ba yarjejeniya to kai ya za a yarjejeniya da kai za a sallame ka da miliyan ɗaya yanzu ka ɗau biyu to za ka ɗau ɗaya naka na wahalar da kai miliyan ɗaya kuma tana nan bashi a kanka in ka tuba za a ci gaba da mu'amala sai a ci gaba ka ci gaba ba sai ka bani miliyan ɗaya ta ai lissafi za a yi amma ka kore shi ai ya jijjige ka kuma ya jijjige kansa sai ka masa yadda kuɗinka za su fito shi ma nasa za su fito kuma a gargaɗe shi a gyara masa halinsa da a gyara masa zamansa ka haɗa shi da manyan malamai da iyayensa a zauna a jakunnansa a yi masa faɗa watakila ya haɗu da 'yan damfara ko ya haɗu da wata budurwa mai cin kuɗi ya yi ramadan basket. ya gani shine ta kwashe masa kafa malam ko zan iya cire zakamfin da kai daga wanda aka kawo mini ya kai da aka kawo maka yana kuma batun ka yi ya fa ba ka da hali an baka a rana ai sai ka cika sha kai sutura kai magani in yayi maka yawa ka siyar a ciki ka yoce fa ne ka siyar a ciki ka wa ɗaɗar 'ya'yanka ɗinki ai dama shi zakafi da kai daga mai bawa sai mai karɓa in ba ka cikin masu bayarwa kana cikin masu karba in kana cikin masu karba to kaga ba ka cikin masu bayarwa kenan kamar yanzu ne kawai sai wani ya dauki zakka yanzu yanzu nan sai dauki miliyan 100 ya baka zakka sai kai zakka nan take a yanzu ka samu kudin sai kuma wata shekaran Allah ya kai mu to ba daga samun abu kuma sai zakka ta hau kanka ko sadaka ta hau kanka ba to da haka kai yanzu an baka ne sai ka je ka sarrafa abinka tunda haka na cikin masu karba to ba za ka juye nan take ka koma kuma cikin masu bayarwa ba malam ah, wanda ya yi sallar asham kuma yana so ya sallar tahajjudi ina zai shafi'i da wutiri sai ya kai shi ƙarshe ita fa sallah a wannan kwanaki goma a karama kalla ba fita da iyaka karatun qur'ani ba shi da iyaka zikiri ba shi da iyaka duk abin da Allah zai yarda da kai in ba shari'a ce ta masa iyaka ba kawai kai ta yi zaka iya yin sallah kuma ka je kai taka da daddare kai kadai a daki bayan kuma kai a cikin jama'a ko da ku adadin raka'o'in ya wuce sha nan babu matsala akwai sabon da suke ashirin akwai masu yin talatin da biyar akwai ma masu yin ɗari wanda sun ɗauka wannan hadisi na na aisha ba iyaka yi wa mutane ba ya ba da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam baya wuce sha ɗaya ne amma bai ce kai kaka wuce sha ɗaya ba in za ka tsaya akan wannan abu da annabi sai yake sha ɗaya sai ka yi amma ba haka ba sai ka ɗau hadisin salatun laili masana masana masana masana nawa kenan ai ba iyaka fa za ka shi adukum subha falyutir wahidatan menene tutir lahu ma qad sallah wuce kai ta sallah biyu biyu biyu biyu biyu biyu kai ta yin biyu biyu biyu ba iyaka ko dubu ne kai ta yin biyu dai in ka ji tsoron asuba za ta keto sai kai maza kai daya so ta zabe maka wutiri dori akan abin da kai wannan hadisi bai wa sallar dare iyaka ba ga wanda zai kwashi abin da zai iya jurewa ya iya tsayawa amma lokuta masu albarka ana son a kara yawan ibada saboda albarkar lokaci ku ga annabi sallallahu alaihi wasallama ai baya sallar dare gaba daya amma wannan kwanakin suka zo shadda izarahu wa aiqaza ahlahu wa ahaya lailau daren gaba ɗaya ke rayawa amma kuma kaga in ba nan baya yakan ko farko ko tsakiya ko ƙarshe yake yi